DW darasin rayuwa. A ƙasashen Afirka daban-daban wasu mata da suka zaɓi yin aikin ofis tare da kula da jariran da suka haifa a lokaci guda na fuskantar tsangwama daga manojojinsu da abokan aiki a sakamakon kukan da jariransu kan yi a wajen aiki. Shirin na wannan makon zai duba irin darasin rayuwar da mata ma'aikata ke shaidawa a yayin da suke aikin ofis tare kuma da kula da yaransu ƙanana. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan jikon. To jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake dauka a al'amura na yau da kullum. Kuma nan gaba a cikin shirin za mu kawo muku rahoto kan yadda wasu mata ma'aikata ke korafin fuskantar kyama a yayin da suka kai yaransu ƙanana wajen aiki. To amma yanzu muna tare da Hajiya Rabi'atu Umar Sodangi, tsohuwar Darakto Janar ta ɗaya daga cikin hukumomin gwamnatin Najeriya da suke bincike kan ma'adinai a wannan ƙasa kuma shugabar ƙungiyar mata musulmai ta almanar women association a kaduna najeriya hajiya rabi'atu barka da shigowa cikin shirin yawa barka ka dai to hajiya kin yi aikin gwamnati sama da shekaru talatin kafin ki ritaya yaya girman matsalar kula da ƙananan yara ga mata ma'aikata gaskiya haka ne kan mata daga gaske mata na fuskantar matsaloli musamman mata da suka haihu suna da ƙananan ƙananan jarirai da yayi su ba kuma ba su ma kai wata shida nan ba misali to akan samu matsala saboda wurin aiki waɗansu ba su tolerating aje da yara ko kuma ka ga nanis na hangin da jarirai wata kwasu kuma aikin nasu ma fita za a yi ma a gurin aje wani guri ne so yawo din yana abin nan so ni gaskiya ni nawa na samu goyon baya lokacin da ni nake tasowa a haka din sannan kuma na kan samu mutane na gari yan uwana da suke zama da ni wurin kula da ƙananan yara amma wasu ba sa samun wannan gatan wani oganta na iya cewa bai yadda ta tashi ta je wani guri ba kuma bai so ya ga jariri gaskiya ana samun matsaloli za ka ga wasu hakuka ma za ka ga wasu masu ma fara kuka saboda ka san uwa da tausayi da ɗa. to cikin hukumomin gwamnati ko kuma ma'aikatu waɗanne irin wurare ne mata suka fuskanci irin waɗannan matsaloli kamar a ce makarantu ko ko wuraren wasu abubuwa. ko a nan ma ana samun haka ɗin gaskiya shi ma duk zai kawo ba za ta samu natsuwa sosai gurin koyarwan ba kuma in ta fita aka ganta shugabanta na iya cewa me yasa ta fito ta ba aji da sauransu zama ana samun matsala amma yawancin da ka fi samun matsala inda ke da mutane ma da yawa a cikin ofis ko kuma wurin secretaries masu aiki kamar secretaries ah, ofis ɗinsu zai kasance kila akwai masu zowa ganin ogansu su akwai mutane sannan ga yaro ga mai abin nan kula da shi za a ga yawanci ogannin waɗannan sun fi taron irinsu. Haka. To da yake makarantu kamar da kika yi magana na ɗaya daga cikin wuraren da mata ke fuskantar wannan kyara ne wakilin a katsina najeriya yusuf ibrahim jirgaba ya haɗo mana rahoto kan matan da suke fuskantar ƙalubale matan dai masu aikin koyarwar musamman ma a makarantun firamare na koyon darussa iri-iri abin da ke sa wasu lokutan sai su ji kamar su ajiye aikin su ci gaba da kula da 'ya'yansu binta muhammad nasir wata malaman makaranta ce a jihar katsina ta ce ta fuskanci ƙalubale kala-kala saboda yadda take haihuwa kuma tana wannan aiki na koyarwa. Akwai lokacin da na je da na goyon da yayayyen To cikin sa'a zan ce ko rishin sa'a sai turawan diba malamai suka zo. Da suka zo sai suka nuna min ba su yadda ba in kara zuwa da wani yaro na goyon ko kuma yayin in samu gida nan inda nake aiki in rika kai su reno. Ita kuwa Binta Lawal ta ce tun farkon shirya yaron ta kafin ta tafi makarantar da take koyarwa take cin karo da ƙalubale haka kuma idan ta isa makarantar to dole ne ta neman ma yaron ta mafita saboda ba a bari ta shiga da shi aji ta koyar. Ba su bari ka shiga da yaro aji. Hankalin ka ma ya rabu duk wata mai goyo za ka ga aikin ta ragagge ne. Sai dai waɗannan mata da ke aikin koyarwar a makarantun firamarin jihar Katsina sun shaida ma DW cewar hana shiga aji da yara na daga cikin dokokin da aka gindaya musu kafin ɗaukar su aiki kuma suka amince abinda a cewar su ya zama musu gaba kura ba ya yaƙi Yusuf Ibrahim Jirgaba DW Hausa daga Katsina a Najeriya. To har yanzu dai muna tare da Hajiya Rabi'atu Umar Sodangi shugabar kungiyar mata musulmi ta Almanar Women Association a Kaduna, Najeriya. Hajiya kin ji wannan rahoto shin me yasa ma'aikatu ke kyaran mata shin rashin tsafta ne ko rashin tsari ne da za a bar yaro ta rusa kuka? Sai in ga duk wadda za ta je da yaro wurin aiki ta san cewa ya kamata ta ta kula ba tsammanin za ta yi wani kazanta ba kawai dai wa'insu mutane ba su cika son ganin kananan yara ba za a ga wa'insu ko a gidajensu musamman maza za ka ga ko a gidajensu ne sai ka ga da yaro ya fara kuka ko kuma da sun ga yaro sai su fara faɗa a kama shi a yi mashi kaza a yi mashi kaza da sauran wayansu ba su ko ɗaukar yaran su ma ba su iya yi wa na san kin mukamin director general haka na wata hukumar gwamnatin Najeriya da take bincike kan ma'adanai kamar tun da ke mace ce kuma har kika kika kai wannan mukami kin yi wani abu kan wannan matsala gaskiya kam nayi alhamdulillah nayi saboda a lokacin na sa an gyara wani ɗaki kusa da clinic na ma'aikatan aka gyara shi aka sassaka 'yan katifu aka sassaka 'yan kayan wasa da kujeru haka yanda mata wanda suka haihu suna zuwa can da 'ya'yansu su kwantar da su su bacci da masu kula da su za su iya zama cikin natsuwa su ba su nono su tashi su koma wurin aikin su sai na lura da cewa gaskiya matan sun fi samun natsuwa da aka yi musu haka kuma sun ji daɗi kwarai da gaske kuma suna mai da hankali akan aikin su gaskiya ina gani in dai za a yi hakan zai taimaka kwarai da gaske sauran ma'aikata. To wani irin darasin rayuwa za a iya ɗauka daga labarin matan da suke korafin ana kyamar su a wajajen aiki saboda jariran da suke zuwa da su. Eh to gaskiya darasin za a iya samu shine in ba a yi wani abu a kai ba za a dinga samun asaran awoyin aiki. Don kamar yadda na faɗa zai iya sa ba za su mai da hankali wurin aikin ba. Hankalinsu uwa fa hankalinta na kan yaranta. Duk yadda aka yi. in kuma za a kara musu abin nan eh, maternity leave ne ya kai wata shida wannan zai taimaka kaga in yaro ya wata shida ba lalle ne sai an zo da shi gurin aiki ba tunda da ai duk gina ƙasa ne yaran ma duk albarkar ƙasa ne To Hajiya Rabi'atu Umar Sodangi shugabar kungiyar mata musulmai ta Almanar Women Association a Kaduna, nigeria DW Hausa na muke godiya da kika kasance tare da mu. To madalla na gode. Allah ya jagora. To yanzu kuma sai sashe mana labari na inda muke tattaunawa da ɗaya daga cikin mutanen da ke da abin faɗa akan maudu inda muke tattaunawa. Labari na. Sunana Aisha Suleiman. kalubalen ni da na tafa fuskanta tun farkon ma lokacin da ma na samu ofai mai gidan da ya zo da ita lokacin ina da goyo ya ce man to yaya za a yi da wannan yaran.' saboda shi kan shi san yana tunanin yaron shi zai samu rashin kulawa zan tafi makaranta ga shi ina goyo yaya za ni da shi saboda kowa ya san cewa ba a shiga da yaro cikin aji in ka shiga da yaro aji zai ɗauki hankalinka zai yiwu yana kuka zai ɗauki hankalin ɗalibai zai yiwu ya ki ma ba kama attention ɗin ma da ma za ka koya ma yara abin da ya kai ka so dole ne ka ajiye yaro kafin ka shiga aji ya dinga kuka wannan kukan zai iya ja mashi wani ciwo wani lokaci ma kamar yanzu lokacin sanyin nan yaro yana kamuwa da mura saboda fita da kake da shi tun da sanyin safiya ana sanyi gashi kuna son aiki kuna son kuɗi kuma kuna son yara to ai dole ai yaran sai da yaran ma ake aikin inda babu yaran ma makarantar ba za a buɗe ta ba don haka tare abin yake tafiya to Allah ya kawo mafita noma sauraro da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin darasin rayuwa na wannan makon. A madadin wakilinmu na jihar Katsina ta Najeriya Yusuf Ibrahim Jargaba sai sauran abokan aiki da ke nan birnin Bon na Jamus. Ni ne zaharjin Umar Dutsen Kura ke fatan za ku kasance cikin ƙoshin lafiya. DW Made for Minds